الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد حكمنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mu yi wa ashirin da uku ga watan Jumada al'akhira hijira Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu kuma yau sha takwas ga watan biyu da a wannan masallaci Muhammad ibn rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatu a cikin littafin al-tuffatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar shaykhul islami ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah rahmatullahi alaihi wannan zai zo majalisun mu na 61 insha Allah ta'ala kamar yadda muka sani littafin al-tuffatul iraqiyya littafi ne da ke bayani akan ayyukan zuciya waɗanne ayyuka ne zuciyar ɗan adam take yi waɗanda za su ba mutum dama ya samu daraja a wajen Allah maɗaukacin sarki a gefe guda kuma zuciyar nan za ta zama tana iya ta aikata ababen da Allah maɗaukacin sarki baya su shi yasa amalul qalbi kala biyu akwai amalul qalbi saliha na akwai amalul qalbi as zuciya tana iya yin aikin arziki sannan a gefe guda kuma za ta iya aikin tsiya malam ibn yana mana bayani akan soyayya soyayyar Allah a matsayin da cikin ginshiƙan bauta kuma aiki na zuciya ya kawo mana ya soyayyan nan take menene alamominta ya ake gane mutum yana son Allah maɗaukacin sarki da sauran jeji ababen da suke da alaƙa da haka to shine sai yau ya ci gaba da ce mana wa an karatil jahmiyatu haqiqatal mahabbati min al-tarafayn wa an karatil jahmiyatu kungiyar da ake ce mata jahmiya jahmiya kungiya ce da ake danganta ta zuwa ga jahm ibn safwan jahm ibn safwan asali ba shi ya kirkiri kungiyar ba to amma sai ya zama shine ya jaddada ta ya karfafe ta ta kuma fi yaduwa a hannunsa fiye da wanda ya kafa ta ta asali abin da suke kai shine ita aqidar ka a siffanta Allah da kowace sifa Allah bai da wata sifa duk sifar da za a iya cewa Allah na da ita sannan ɗan adam kuma na da wata irinta hasuna ba za a sufanta Allah da ita ba wanda ba za a ce ma Allah alimun ba Allah masani yayi akwai wani madan adam din yana da ilimi ba za a ce ma Allah madaukakin sarki rahimun ba ai wani ma yana da rahama saboda aqida ce da ta ginu akan ta'atilu sifatillahi ta'ala musa sufofin Allah gabaki daya wannan aƙidar ta jahmiyanci idan mutum ya hauta to ita ce take ba shi dama ya kai matsayin ya ce ma ba Allah kwata-kwata shi wannan jiham ɗin malamai sun ambaci tarihinsa a gaba maji to ƙungiyarsu ita je jahaniyya to su sun masa hakikatan da abbasi min sarafai suka ce ba soyayya ɗan adam bai san Allah Allah ma baya san ɗan adam ba yadda za a yi ɗan adam ya ce yana san Allah sannan ɗan Allah ma ba za a ce Allah na san wani ɗan adam ba su a wajen su ba soyayya ba wani bawan da zai ce yana san Allah sannan Allah ma baya san bawa to ai Allah ma ba su yadda akwai shi ba ma la kyauta kuma wani nan fa duk musulmai ne duk musulmai ne a cikin musulunci suke za'aman minhum anna al-mahabbata la takunu illa li munasabati bayna al-muhibbi wal mahbubi za'aman minhum abinda suke riyawa shine tunaninsu anna al-mahabbata la takunu illa li munasabatin bayna al-muhibbi wal mahbubi wai soyayya ba ta tabbata sai idan an samu daidaito tsakanin wanda ake so da kuma nisa idan ka ce Allah na son bawansa ko bawa na son Allah to ai ba samu daidaito ba domin da Allah da bawa ai ba abu ɗaya bane to su ka'ida su ita ce soyayya ba ta tabbata ce ga waɗanda suka zama akwai ne akwai daidaito tsakaninsu shi yasa sun yadda ɗan adam zai iya so ɗan adam ɗan uwansa amma su ba su yadda wai a ce wai akwai wata bauta sunanta soyayyar Allah ba sannan a gefe guda ba su yadda cewa Allah maɗaukacin sarki na son bayansa ba duk ayoyin da suka zo suke bayani akan Allah na son kaza Allah na son masu aikata kaza waɗanda ga nan an lissafa mana su a baya da yawa inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa mutatahhirin wallahu yuhibbul muttaqin wallahu duk waɗannan ayoyin da suke batu kan cewa Allah madaukakin gaske yana kan bayinsa masu sifa kaza to su ba su yadda akwai ba sannan ba su yadda wani bawa na san Allah ba sun kora bauta ta muhabba wadda ita ce asalin bauta domin an faɗa mana a baya ba yadda za ka yi ka zama mai bauta Allah in ba ka san Allah ka'ida ita ce abin da ke ingiza ka ya ja ka ka bauta ma Allah to soyayyar da kake ma Allah shi yasa wannan soyayyar aka ce mana sai ta haifar maka da abu biyu raja'un wa khawf ka bauta ma Allah kana san Allah madaukakin sarki kana fatan Allah ya karɓi bautar da kake yi ya shigar da kai aljannarsa sannan kana bauta masa kana jin tsoron kayyar kika ikon bautarka yau haka watsi da bautarka ya sa ka a cikin wutarsa shi ne bauta Allah maɗaukacin sarki abin da ake bukata kowane musulmi ya sa a zuciyarsa kenan to su jahmiya sai suka ce ba wannan إن الله لا يحب عباده المؤمنين وإن عباد الله المؤمنين لا يحبون الله ba wata soyayya tsakanin Allah da bayansa Allah ya son bayansa sannan su ma bayi ba wani abin da aka ce musu su Allah in ji jahmiyawa da suke a yanzu wannan kungiyar ta jahmiyanci zai iya wuya ka ce ga wasu sunansu jahmiyawa saboda ta shiga cikin kungiyoyin bata kungiyoyin bid'o'i wanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci ta ka kashi gida-gida akwai ta a can akwai ta a can amma ka ce ga wasu jama'a yau a wannan rayuwar da muke yi sunansu yan jahiliya to zai maka wahala iyaka ka'ida ita ce idan mutum ya zamba a kan alkitabu wa sunna yake ko kowace bid'a za ka iya samun shi da ita in mutum ya kauce da asalin saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi da shi to komai zai iya ɗauka to shi yasa ita wannan aƙida ta jahmiyanci aka mata wawa su waɗancan suka ba, waɗancan suka ba, waɗancan suka ba. domin ya har yanzu akwai wanda ba su yi da sufofin Allah ba a ƙungiyoyi na addini na ɓata akwai yawa waɗanda su ba su da Allah maɗaukar zaki na da sufofi ba ko kuma su kata su ɗibi waɗanda suka musu waɗanda kuma ba su musu ba su wata haka akwai wannan da kungiyar jahmiya da sunan kungiyar jahmiya yau ba ta amma akwai ta a cikin tajil ne ta zama siga a cikin kunu a wasu kungiyoyin na bata haka ya kamata kowanne ne ya fahimta amma da kungiya ce mai cin kashin kanta tana da mabiya kuma suna da awa suna gayyatar mutane har a shirya musu a shirya jayayya ce za su ja da malaman ahalus sunna su tattauna da su ko a yi muƙabala amma yanzu ba wannan ƙungiyar sunanta jahmiya to aƙida suke wa annahu la munasabata bayna al-qadim wal muhdath abinda suka gina ka'idar su akai shine da suke son su kora wannan bautar ta soyayya ta ɓangaren bayi da kuma cewa shi Allah yana da sifa ta san bayinsa masu nagarta sai suka ci ai la munasabata bainal qadim wal muhdath ai babu daidaito a tsakanin alƙadi wanda yake kin canza wanda shine Allah wal da kuma bayi waɗanda su ƙararru ne su suka ce in ana son a samu soyayya to sai an samu munasaba an yakuna al muhibbu muhdathan wa an yakuna al mahbubu muhdathan dole wanda zai yi soyayya ya zama shi ma kagagge ne ba tun da yake ba mahalicci ba ne sannan wanda kuma za a san shi ma ya zama haka ina jin kun gane abin da suke nufi suka ce in babu wannan munasabar to babu daidaito to ba wata abu mai suna soyayya Allah baya son bayinsa sannan su ma bayi ba ta san Allah wanda kun ga ita soyayya da bayi suke ma Allah bauta ce shi kuma Allah madaukakin sarki ya so bayansa na gari shi kuma sifarsa ce to kaga a nan in ka sako ƙasa sun kore ma bayi wata tabbatacciyar bauta da Allah madaukakin sarki ya ɗora masa shi kamar yanzu wani sai zai ce maka ba sallah ko ya ce ma ba azumi can kuma sai ya je wajen Allah madaukakin sarki sai ya ce Allah madaukakin zaki baya karban wata bauta da bayansa za su yi kaga karɓan bauta sifar Allah ce su kuma aikin da bayi suke ma Allah bauta ne suna jin mun gane ya to sai suka ce Allah zai san bayansa na gari sannan bayi ma ba sa san Allah me hujja su wai ne har su saboda babu munataba? bainal qadimi wal muhdath fallahu qadimun wa ibaduhu muflihu Allah tun canja yana nan su kuma bayi su fararru ne kowa yana da lokacin da aka ce ba ba shi to sai suka ce ba to wannan aqida ita ce aqida farko da suka fara yadawa al-imam az-zahabi rahmatullahi alaihi a cikin lisamin mizan mizan al-i'tidal afwa a cikin littafin sa mizan al-i'tidal yace aqida farko da jaham ibn safwan wanda shine mai wannan aqida ya fara yi ita ce aqidar cewa inna Allah ta'ala lam yattakhidh Ibrahim khalila Allah madaukakin sarki bai riƙe annabi Ibrahim a matsayin masoyinsa ba kaga kaga ita ce aqida aqida ta farko kenan wanda kaga kai ɗaya ne suke musu da shi Ibrahim Allah madaukakin sarki karara ya faɗa jumla cikakkiya wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah madaukakin sarki ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin masoyinsa na musamman to kuma su sai suka ce min mattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya ce ittakhadha Allahu Ibrahima khalila su kuma sai suka ce mattakhadha Allahu Ibrahima khalila sai suka kore Allah ya tabbatar kuma su suka kore to aqida farko ce Allah shi kyauta suka ce wa annahu la munasabata bayna al-qadimi wal muhdathi tujibu al domin babu alaƙa babu daidaito tsakanin wanda yake tun can da mahalicci da kuma kagaggu ababen halitta da zai jawo a ce soyayya a tsakanin junansu ce babu. Kuma kaga a ke ce وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درحل farkon wanda ya fara kirkiro wannan aƙida shine ja'ad ibn dirham ja'ad ibn dirham sunansa kenan ja'ad ibn dirham sunansa ja'ad babansa kuma sunansa dirham shi ya fara ƙirƙiro wannan aƙida الإمام الذهبي أتكن أتكن ميزان الاعتدال يتي عداده من في التابع مبتدئ ضال يتي تابعيني tun sahabbai suna da rai suna da rai akwai sahabbai da suke da rai wannan ji'adu din aka haife shi ya tsira da wannan mummuna aqidar tashi ta musa cewa Allah madaukakin sarki yana son bayinsa na gari ta musa cewa wajibi ne bayan Allah su so Allah a matsayin bauta shi ya fara kirkin wannan aqida zama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila yari ya cewa Allah madaukakin sarki bai riki annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin makoyinsa ba daɗayinsa ba walam yukallim Musa sannan kuma Allah bai yi magana da annabi Musa ba Allah bai magana kaga dai kore ma Allah sufufin kenan fa qutila ala zalika bil iraq yawm al nahri rana salla aka kashe shi a iraq wanda ya kashe shi shine ake ce mushi Khalid al-Qatari gwamna ne gwamna ne na Banu Umayya in ta ba ina jin zamanin sarki Abdul Malik ibn Marwan Abdul Malik ibn Marwan shine sarki a lokacin gwamnansa a iraki a lokacin shine khalidul qasari shi ya aka shi shi ya kashe shi ranar sallah ranar sallah ya fito bayan ya yi ma mutane hudu ba shi khalidul qasari yi ma mutane jawabi ga shi nan ma malayin da ta biya je kawo ya ce wa kana awwalu man ibtada hada fil islam huwa al-ja'd ibn dirham farkon wanda ya fara kirkiro wannan aqidar a musulunci ta cewa Allah madaukakin sarki bayi da sifa ta soyayya sannan bayi ba za son Allah shine al-ja'd ibn dirham fi awail al-bi'at ath-thaniya a farkon shekara ta 200 shekara ta 200 kaga karshen eh, sahabbai kenan فضحى به خالد بن عبد الله القسري sai gwamna da gwamnan iraki na zamanin sarki abdulmalik ibn marwan ya yi layya da shi ranar sallah kawai shi ne da ya kawai ya yi layya da shi shi ya yanka rana amirul iraki wal mashriq liwaqif a lokacin shi ne gwamnan iraki eh, a bangaren gabas kenan da kuma garin da ake ci mishi waqif shi ma wani yanki ne na iraki haɓaɓɓen nasa yau mal'adha ranar layyaye ma mutane hudu ba shi khalidul qataliyu gwamna faƙana ce ce ayyuhan nasu ya ku mutane baku su ƙabbala Allahu ba ha ku ku je ku yi layya Allah mada ku cin sarki ya ƙafa layyan fa inni murahsin bil ja'ad ibn yau ni da ja'ad zan yi layya innahu za'ama anna Allah lam yattakhid ibrahima khalila domin ja'ad ya kafarta ya karyata alkur'ani ya ce Allah maɗaukacin sarki bai riƙe annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin masoyin na musamman ba walam yukallim Musa taklima sannan bai yi Allah bai yi ma annabi Musa alaihi salam magana ba Sun mana zana nazala fadhaba kawai ya tafi je kama al-ja'd ibn jarh ya yanka shi shi aka gama da shi to ita ita bid'a tana da wani bala'i idan aka tsirar da ita to ba a kashe ta don an kashe ne ita duk inda wata bid'a ta tsira to ko ka kashe asalin mai bid'a to bid'a ba za ta mutu ba saboda akwai waɗanda za su fito su ce a cikin mabiyan wannan ɗan bid'a za su ce wallahi ko shi ya ce musu wannan ba daidai ba ne ba gaskiya ba yanzu sun fi shi imani haka yake faruwa duk wanda ya kirkiro wata bid'a ya samu mabiya to a ka'ida abin da ya fi faruwa shine su mabiyan sun fi ƙonuwa sun fi yin fana'i su ƙone a cikin wannan da'awa su daka ko da shi wannan da da'awa zai zo ya ce to yanzu shi fa baya yi to ba za su bari ba su za su ce ina ai ba zai yi ba wannan kuma yana daga cikin manya-manyan sabubba yan uwa da suke jawo waɗanda suke kira zuwa ga gidi'o'i ba su iya tuba saboda idan ya ce biyin yau za a masa tawaye kuma duk wata haka take ku tuno ku tuno kaisar kaisar sarkin rum lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aika masa da wasiƙa annabi su sama ya aika masa da wasiƙa yana gayyatar sai yana masa da awa cewa ya zo ya shiga musulunci annabi su bai girmama shi da wasiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta zo gare shi shikenan sai ya tara manya-manyan fada-fada na kiristanci nashi a cika fadarsa manya-manyan duk wani fada babban fada to sai da aka gayyato shi ya zo ya zauna ranar kaisar ya ce a je a nemo masa wanda ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi ta'a sai aka dace aka samu abu sufiya abu sufiya rabi Allah a lokacin bai musulunta ba yana kafarinsa shi kuma yana da dangantaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun haɗa kakanni abu daga gidan banu umayya yake manzon sama kuma daga gidan banu hashim so daga sun haɗa kakanni sannan kuma ga gabar da ke tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi abu a lokacin shine sarkin kasuwanci na makka shi yake ɗibar karau ta kasuwa a fita garuruwa domin a je a ci kasuwa su ne ila fi millata shita'i shi kenan sai aka je aka yi sa'a sai aka samo abu sufiyan aka samo abu sufiyan aka samo masu fattara masu fattara larabci ce ku saurari abin da zai faɗi idan ya faɗi maganar da ba haka ba ku karyata shi kaisar yama abu sufiyan tambayoyi goma sha ɗaya tambayoyin da suka kunshi waye shi wanda yake da'awa manzo Allah su kenan me yake kira zuwa gare shi sannan ya mabiyansa suke tambayi goma sha ɗaya abu sufiyan aka masa tambayi sha ɗaya duk ya ba da amsa kaisar mutum ne mai kwakwalwa nan take sai ya fahimci awar manzo Allah sama ta gaskiya ce sai ya soya ya musulunta har yake faɗi ya ce wallahi ai da zan haɗu da wannan wanda ya aiko da wasiƙan nan to da sai na wanke mishi da sai na zama ni ne mai wanke mishi kafa shi ai da ya faɗi haka waɗannan mabiyan nashi fada fata zai taɓa taso mishi za su cinye shi ɗanye shi kenan Allah bai nufe shi da shirya ba sai ce haba haba ku saurara ku saurara dama na gwada ku ne in ga imanin ku da annabi isa za ku rike kiristanci daga tekoko a ina na sai aka dawo kuma sai suka mashi sujada to ji yadda abin yake duk lokacin da mutum ya kira wani ya kira zuwa ga wata bid'a to bai iya barinta saboda tsoron mabiya su za su fara mashi tawaye su ce ba su yadda ba ta tun can da da yake kiran su ya san abin da yake ba daidai bane sai yanzu ne zai gano cewa ba daidai bane shi ne wannan bala'i to shi ne jaham jaham ibn safwa al-ja'd ibn dirham shi ne ko wannan aqida cewa ba soyayyar Allah bai da wata soyayya bayansa sannan bayi ba sa kan Allah maɗaukacin sarki sai Allah ma zai riƙa annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin masoyinsa ba sannan Allah zai magana kai Allah ma bayi da sufofi shi ya fara kirkiro wannan aqida to da aka samu wannan Khalidul Qasri din ya layya da shi ranar sallah ya yanke mishi hukuncin kisa to amma da aka kashe shi aqidar ba ta mutu ba domin ya riga ya yi tsiya ya riga ya kafa lalatattu waɗanda suka ci gaba da yaɗa wannan bid'a hmm? amma duk da haka al-imam al-qayyim yake cewa a wasu baitotan sa yake cewa min ajli da bahabi jadil khalid al-qasri khalid al-qasri yawm dhaba'id al-qurban shakara ad-dahiyyah kullu sahib sunnah lillahi darruka ya aqal iman yake cewa min ajli da saboda wannan mummuna aqida ce bahadi ja'din khalid al-qatari khalid gwamnan iraki ya yanka al-ja'd ibn dirham yawm zaba'ih al-qurbani a ranar da ake yankan layya yace shaqara al-ba'iyyata kullu sahibi sunnati duk wani mai bin sunna a lokacin sai ya farin ciki ya gode ma wannan hukuncin da aka yanke. Shi ne ya ce lillahi da ruka ya akhal imani insha Allah kana maka haske ya kai Khalid al-Qasari wanda shi cikin ma abuci imani amma a cikin almajiransa akwai waɗanda suka ci gaba wannan aƙida shi ne a shi an kashe shi an kashe shi a matsayin fitacce wanda ya shuka sharri a cikin al'ummar musulunci Allah shi kyauta وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان kaji ko an riga an samu wani lalatacce shi ma da ake ce mushi jaham ibn fakwan shi kuma ya riga ya karɓi aqida shi ke shi ya zama ma aqidar daga baya shi sai ya fi gidan nasa ma wuce gona da iri sai ya zama ba a san ba kaga aqida ya kamata a ce masa al ne ko tunda asalin shi wanda ya kafa ta sunansa ja'ad ibn safwan kwata-kwata bayan an kashe shi ba a kiranta da wannan suna amma shi jahamu ibn ne ya zo sai ya zama ya dau sunan ba a kawai ana danganta shi ana cewa jahamiyya jahmiya nisba ce zuwa ga jaha ibn safwan a danganta wannan jaha ibn safwan din shine shine shine shine shine al-imam az-zahabi yana fadi a cikin tarihul islam ya ce al-mutakallimu dhallu yace shine wannan mai bin ilmul kalam ilmul kalam kamar yadda aka sha faɗa mana shine koyan aqida amma ba ta alqur'ani da sunna ba ta hanyar surutu da kwatance kwatance shine irin tauhidin da ake cewa an kai shi ba za ka gane Allah ba الضال أتتشي رأس الجهمية شين شو قبل جهمية وأساس البدعة الإمام الذهبي يتشيني أصل التوشن بدعة domin wannan kungiyar tashi <clears throat> ta ta jahamiyanci tana ɗaya daga cikin manya-manyan kungiyoyi da suka yi rasta kamar yadda muka faɗi yanzu ta narke ta shiga cikin wasu kungiyoyin ɓata kana da adadin wa nazar ya kasance mutum ne masanin adabi kai wake-wake eh, ka gaba malamin addini ba kawai waƙa ya iya ya san waƙa ya san adab wa nazarin sannan kuma ya iya ya iya tattaunawa ta kwakwalwa wa zaka'in sannan Allah ya bashi kaifin kwakwalwa wa fikirin sannan yana da tunani wa jidalin sannan ga musun bala'i wa mira'in da bakin takan jayayya haka yake haka imamu zahabi ya siffanta shi kuma so tari za ka gama kira zuwa ga bid'a duk waɗannan sufofin su sannan ya sake faɗi a cikin mizanul i'tidal yace abu mihraz abu maharaz kai alkunyarsa abu maharaz sunansu abu maharaz a samar kandi ɗan garin samar kando ne abdallul mubtadi'u shine wannan bataccen kuma dan bid'a ba'sul jahmiyyati shine shugaban kungiyar jahmiyyanci halaka fi zamani sigar tabi'in ya mutu ne a zamanin kananan tabi'ai al-imam az-zahabi yace wa ma alimtu huwa wa shay'an alhamdulillah al-imam az-zahabi yace bai san ya goyi ko hadisi ko kuma daya ba kasu ba malami bane dama lakinnahu zara'a sharran sai da ya shuka shayar haka limamu zabi ya masa tarjama a cikin a cikin a cikin tarihul islam nata da kuma mizani da yake da to shine wannan ja'an ibn safa malamai suna ba da labari kamar da imam ibn hajar ya kawo a cikin lisanul mizan cewa wa kana bihi zandaka hasalinsa dama yana bayyana musulmi ne amma ba musulmi ba ne shi shi ne mutum ya bayyana musulunci a fili amma ɗakin shi yana da ɗan gunkin shi da yake bauta mawa daga cikin abubuwan da aka ba da labarin imamu ibn hajar ya faɗi a cikin lisanin bijan na cewa ya taɓa zuwa ya samu kwalba sai ya ɗibi abin nan ƙasa sai zuba ruwa sai ya je ya aje ta ana nan sai wannan tsutsotsi suka fito a cikin a cikin a cikin kwalba da kuma wasu ƙwari Kun san ai ruwa ya haɗu da abu yana haifar da haka to shi kenan sai ya fito sai ya ce khalaqtu ka khalqi rabbikum ya ce ni ma na yi halitta irin halitta ubangijin ni ma na yi halitta irin halitta ubangijin akwai al'imamu muhammad ibn ja'far a lokacin imam muhammad ibn jafar a abin da muhammad ibn jafar eh, ya zo alfiryazi, ya ce masa ɗaya daga cikin manyan malama al-imam al-bukhari ya ce iji kama kana ya ce in ka isa kamai da ita yadda take da eh. ka sake mai da su su wannan tsutsar yanzu ka sake mai da su koma ƙasa da ruwa ka isa a gafa guji tallafi fa sannan ya taɓa zama ya daina sallah aka zo aka same shi aka ce ya dai sai ce ni na daina sallah aka ce saboda me sai ce a shukku ya ce shakka yanzu nake game da addinin ku sallan ma ina ganin a daina ta aka ce kwanan ka nawa baka yi sallah ba ya ce kwana na talatin da tara yau ne kwana na arba'in ba na sallah musulmi ne ba waɗannan musulunci ya sha wuya yan uwa sun ce ka ji abin da kake gani yanzu ba ba ko bane in kana karanta tarihi na musulunci kaga irin gwagwarmayar da musulunci ya fuskanta da miyagu cikin gida to za ka san cewa abin da ake yau ma ai labari ne ba a kai tsiya la shi ne wannan jihar ibn safwan ya zo ya ci gaba da yaɗa wannan aƙidar ta musu sufufin Allah madaukakin sarki shi ma fa azharahu sai ya sake bayyana wannan mummunan aqida ta malamin sa al-jahad al-ja'd ibn dirham wanda aka kashe shi wa nazara alaihi kuma ya rike kafaffin ya kafa majalisi na musu ai jayayya ai muqabala ya rike yi wa ilayhi udhifa qawlul jahmiyyah daga nan ne ma sunan jahmiya ake danganta shi zuwa gare shi jahmiya nisba zuwa ga jaham jaham ibn safwan sai ana ce ma kungiyar jahmiya ba shi ya haife ta ba amma shi ya raɗa mata suna shi alja'adu shi ya haifi ƙungiyar da ya haife ta kuma Khalidu qasri ya yanka shi aka kashe shi to bayan an kashe shi kenan sai wannan ɗan nashi a aƙida almajirin shi sai tabe yana tabewa zai ce ni zan sa mata suna ni zan yanka mata rago yi komai sai ana kiranta jahmiyya فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان سي سلم بن أحوز سي كشي ششي آه سلم بن أحوز بابا أمير العراق بني مال ابن تيمية سيكون أمير العراق أقول لما لما تاريخي سوق تبكر بغمنا بني شي شو غبين أنسان داني شيني رئيس الشرطة رئيس الشرطة شيني شو غبين أنسان داني amma gwamnan a lokacin shine Nasr ibn Sayyar Nasr ibn Sayyar shine gwamna a lokacin gwamnan kurata Khurasan sai daga cikin gabubuwa ne da suke bawa ra'an nahar bayan teku tekun fasha Khurasan gari ne da ya fitar da manya-manyan malamai irin su al Abdullahi ibn Mubarak rahmatullahi alai da makamantansu to shi ne shi ma ya kashe shi aka yanke masa hukunci haka da shugabannin da suke yi ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة كنجكم nan sai aƙida kuma ta musu sukofin Allah sai ta tashi daga sunan jahmiyanci sai ta zama wajen mu'tazila wanda ita kuma mu'tazila ta zama lema babba ta wasu ƙungiyoyin bid'a ita mu'tazila أتباع عمرو بن عبيد سوني مديا عمرو بن عبيد بن باع أبو عثمان البصري malami ne na sunna ku ji shi wannan shi wannan amrubin ubaidin da ne na daga baya sai ya zo ya haɗu da wani malamin bid'a da ake ce mashi wasu ibn abba shi ma wasil ibn azad dan almajirin imam al-hasan al-basri shi wasu ibn azad shi ya kafa kungiyar mu'tazilanci almajirin al-imam al-hasan al-basri al-imam al-hasan al-basri da yau duk mun zan shi bawan Allah ɗaya daga cikin tabi'ai kaitan tabi'ai a gidan annabi sama aka reme shi na na ummu salama radiyallahu anha ita ce ta shayar da shi da nunanta to ya sha nunan gidan annabta to da shi yasa ya taso a matsayin babban malami mai fasaha kuma mai hikima idan al-Imam Hassan basri yana maka wa'azi to sai ka ji zuciyar ta bugu sai sai kuka shine kai wanda ya taɓa zuwa wajen Alhajjaji hajjaj ibn Yusuf al wannan lalataccen sarkin da aka yi mai kashe mutane ya shiga wajen su ya masa wa'azi a lokacin al Hassan hasan basri ya kai wajen shekara 80 da wani abu a duniya domin yana cin mu'ammarai yana ce wanda suka daɗe a duniya ya shiga wajen alhajjaji wani yusuf al ya masa wa'azi ya fito ana ta kuka a gari aka ce shi ke nan ya rage mana cikin sauran mazan jiya shi ma ya ja ma kan shi alhajjaji zai gama da shi ya fito lafiya lau alhajjaji na rawar jiki har sai da ya rako shi da ya fito irin ya jaridar nan yadda ake kun idan wani ya je gana da babban kusa a zuwa kara mai lasfika ko a ji mai suka tattauna to an yana fitowa aka kara mashi lasfika me ya faru mun ga wallahi ana ta kuka ana jin karshen ka ya zo sai ya ce lokacin da zan shiga na ce Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim ka rike wannan addu'a ba zalimin da zai tsorata ka اللهم إني أسألك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم يا الله ما توكشن سلكي إنا سنيا كشجر بان كشجر بان وأنا الظالمة sannan ya Allah maɗaukacin sarki ina roƙonka ka tsare ni ko wasu azzalumai da zaka fuskanta ka gaba gaba da gaba da su sai wannan addu'a Allah zai tsare ka da aqida ka kudurta a zuciyarka da yaqini daga manzo Allah sama aka samu wannan la'ani ما وني كتغو شبا سيدا جدل لا رب سنقات النمن ذا الله تسامنا اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم توشيع الإمام الحسن البكري واصل بن عطاء الماجر نسي سيدا يحقو يزو يجي يحرسونا ممون أكيدا وترانا rana ana الإمام الحسن البصري hassan al-basir yana karatu sai الإمام الحسن البصري halmaru lasan musu ya ce a wata aƙida kuma ka samu haka ina jin baka tsoron halaka ana ja maka aya ana ja maka hadisi kana ka kwatance kwatance ya ce a mu yanzu mun wuce wannan har mu yanzu mun wuce kitabu da sunna kawai kwakwalwar mu tana aiki kwakwalwar mu tana caji duk abin da ya kama ma kwakwalwar mu mu ba za mu yi aiki da shi ba al-imam al-hasan al-basri ya ce haka kakai izan i'tazilna ya ce to shi ke nan kaka sake zuwa makarantarmu daga nan ne suka samu sunan mu'tazila al-imam na hasan al-basri daga wanda magana da yace idan i'tazilna shi shi ke nan ka zuwa makarantarmu su zaka ba abun mamaki bane lalatacce ya fita a makaranta ta arziki ba abun mamaki bane makaranta arziki ta fitar da lalataccen almajiri Ba mamaki bane saboda shari'a a hannun Allah take akwai malami kamar annabi inuhu alaihi salam annabin Allah ɗaya daga cikin ulul azmi na rusul amma zai faru da ɗan shi ya bunayyar kan ma'ana la taqum al kafiri qala sa'awi ila jabal ya'simuni min al ba' ce musu la asimar yau min amdillahi illa man rahim amma karshe ba hala bainahum al-maut fa kana min al-mughrasin babu mamaki wani a makarantar malami na Allah a samu wani lalatacce ya fita to abin suka bane an ka soki wannan malamin to kana soka annabin Allah annabi Nuhu alaihi salam domin shi ma Allah ya jarabe shi an shi cikin shi ya kike shi bayan di yayi yayi yayi har fil lahzat al akhira matakin karshe tsaftawa da bismillah a halakar annabi Nuhu alaihi salam ya jawo shi ya bunayyar kan ma'ana ya kai ɗana ka zo ka hau jirgin ruwan ita ce eh, wannan jirgin shine safinatul najati shine jirgin tsira duk wanda bai shiga ba ba zai tsira ba sai a ah, tawi ila jabali ya fi min alma ce ga dutse can ina ganin shi zan je in haushi ba wanda zai same ni eh, in ruwan ya zo ina kan dutse haga jahili annabi nuhu ya la asima al mai min amrillah kai ne nake faɗa maka fa ne kike magana da Allah kai tsaye la asima al min amrillah illa man rahima wallahi ba wanda ya isa ya tsare wani daga al'amarin Allah nan halakarwa kuma annabi nuhu ya riga yayi addu'a rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dajjaran innaka in tadhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara to shi bai gane yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma qala la asima yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahuma al-maut annabi nuhu na gane shi har ya zama kun fance ku ya sha maka tsakanin su annabi nuhu ya je na ganin sa kana min al-mughraqin ya zama cikin waɗanda aka nutsa masoyayya ta uba حكى جمع حلقا والنسيب النبي نوم يجي بإن بني من أهلي وإن وعدك الحق يا الله كامل القبر بلاك حلقا قوى أجدانا با يا الله كانا غاشي كهلك الجشي يا الله الله سيانو إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح هذا شيني وانا فلك عطاء واصل ابن عطاء ya je ya kafa makarantar mu'tazilanci ya gina aqida kan wasu usul guda biyar su ne usulul mu'tazila guda biyar abu na farko shine at-tauhid at-tauhid ka kuma abin arziki at-tauhid ka a ce Allah madaukakin sarki na da wata sifa shine tauhidi su a wajen su kaɗai ta Allah ne kaɗai ta Allah kakka ce Allah na da wata sifa kakka ce Allah na ji kakka ce Allah na gani kakka ce Allah na magana kakka ce Allah ne yake kan al'arshi duk waɗannan ka ce ba su shine tauhidi a wajen mu'tazila shine shi ita ce ka'ida ta farko rukuni na farko a tauhid sannan abu da shine al'adlu al'adlu adalci me adalci a wajensu shine ka ce Allah bai san abin da bayi suke yi ba Allah bai san yanzu nan karatun nan da suke a wajen mutajila Allah bai san muna yi ba wanda suke gidan karuwai Allah ma bai san suna can ba wanda suke fata Allah bai san suna yi ba wanda suke gulma Allah bai san da suna yi ba kun san abin da suke cewa wai in ka ce ya san suna yi to ya aka yi kale su kuma ya saka musu don Allah ku duba wannan bata to ita shine al-asl thani na mu'tazila al-adl kenan abu na uku shine al-wa'd ko kuma manzilatun bainal manzilatayn al-manzil manzilatun bainal manzilatayn duk wanda ya saba ma Allah a duniya in ya karya ko ya sha giya ko ya ci amana ko ya kaza to ya fita shi ba musulmi bane to ina ya zama kafiri a bai zama kafiri ba ina yake shi ba musulmi ne, shi ba ba bane yana tafiya ita ce ka'ida ta manzilatun bainal manzilatai sai asalinsa na hudu shine alwa'adu duk wanda Allah ya mushi alkawari cewa ɗan aljanna ne to yana nan a matsayin ɗan aljanna sannan sai alwa'idu alwa'id shine idan mutum ya je lahira da wancan saban to zai da wama a wuta ba shi ba shiga aljanna har abada to shi su ne waɗannan sai aka samu shi wannan da ake cin shi amru ibn ubaydin ya je suka haɗe da shi da wasu ibn afa suka ci gaba da wannan aƙida ta mu'tazilanci sai ya zama duk waɗancan siffofin na jahami waɗancan ƙa'idojin na jahamiya sai suka ɗauko su sai suka markaɗe su cikin aƙidarsu shi yasa a yau in kana magana kan aqidar Zilanci, to sai ka shigar da jahmiyanci a ciki domin dama jahmiyanci an faɗa mana ita ce ƙungiyar da ke batu akan kore ma Allah siffofi to su ma Zilanci ya zama suna da asali na farko shine ne a tauhid Allah bai da kowace sifa وظهر قولهم أثناء خلافة الخليفة المتلقب بالمعمور wannan aƙidar sai ta ci gaba da yaduwa har zamanin sarki da ake ce maka al-ma'amu sai ta bayyana bala'i ya kawo a can ku kalli wani abu sarakunan baya na musulunci kafin sarki al-ma'amun su sun yaƙi wannan aƙida wal iyazu billah kawai sai aka rashin sa'a sai aka samu shi kuma sarki yanzu daular banu umayya ta kawo daga wannan shekara ta 132 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam eh, daular daular daular banu umayya ta rushe daular ta rushe sai banu al-abbas a ƙarƙashin abdullahi tafsah wanda jika ne na sayyidina abdullahi abbas shi kuma sai ya zama sai sa karbi suka karbi abin nan suka karbi mulki a ƙarƙashin wani wani wani wani soja da da ya shirya musu duk yadda za su huta gwamnatin banu umayya ya wanda ake cin shi abu muslim al-kuratani kun ga wancan kuratan da so da haka da suka samu daular su abdullahi tafa shine sarkin su na farko to bayan nan aka ta samun sarakuna aka ta samun sarakuna sai aka zo kan sarki da ake cin shi sarki al-ma'amun al-ma'amun babansa shine harun rashid so da shi asalin sunan al-ma'amun shine abdullah ibn harun rashid akwai yayansa al-amin shi kuma shine muhammad ibn harun rashid harun rashid ya haifi waɗannan ƴaƴan su ne manyan ƴaƴansa na farko da al da al-ma'amun al'adin ya fara zama sarki bayan babansu daga baya sai shi wannan sarki al-mahmud ya masa juyin mulki ya kwace mulki a hannunsa sai ya zama shi ne sarkin musulmi a lokacin shi sarki al sai ya haɗu da wani lalataccen malami da ake cimshi abu du'ad abu du'ad shi yana cikin waccan aƙida to daga nan sai ya suka kirkiro da wata sabuwar aƙida kuma ya ce halqul qur'an cewa ai da Allah bai da sifa ko sun ce Allah bai da sifa to yanzu qur'ani ne matsayin shi ai alqur'ani a aqidar masu imani maganar Allah ne haka ne ko ita kuma maganar Allah ne ce ce sifar Allah ne to sai suka ce tun da Allah biyu da sifa baya magana to alqur'ani ma Allah ne ya halicce shi sai suka shiga cikin alqur'anin wai a cikin alqur'anin kuma za su nemo hujja wai Allah ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan inna ja'alnahu ay inna khalaqnahu lalle mu mun sanya shi Qur'anin a matsayin abun karantawa arabiyyan wanda ya da sai suka ce ja'alnahu ai khalaqnahu mun halicce shi wannan lalataccen malamin da ake cin shi Abu Du'ad shi ya shigar da sarki al maamun cikin wannan mummuna aqida wal iyazu billah wanda wannan sarki al maamun din kuka ji tarihin sa ya samu tarbiyya mai kyau daga mahaifinsa Harun al-Rashid domin manya-manyan malamai ya haɗa shi da su daga cikin manya-manyan malaman sa akwai al-Imam al-Asmu'i ɗaya daga cikin manyan manyan malamai na hadisi kuma malamin lugha kuma malami ne da ba a tuhuma shi a amma duk da haka sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi sai ya haɗa shi da wannan lalataccen malami da ake cin shi Abu Du'ad shi kenan sai ya sa shi a cikin wannan aqida to aqida sarki ya karɓe ta sarki ya karɓi mummuna aqida sai bala'i ya zama a cikin musulmai sai a kwaso malamai tayari guda sai a ɗigo kamar malamai talatin ko hamsin sai a zo a da su ɗaya da ɗaya a shigo da su sai a ce su tsaya a gaban sarki a musu tambaya me matsayin alƙur'ani a cikin su a ɗaga takobi a ce mahauni duk wanda ya ce alƙur'ani maganar Allah ne sifar Allah ne shi a kille masa kai aka rika zuwa da malamai sai malamai da yawa sai suka yi tauriya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman Allah madaukakin sarki ya ce man kafara billahi duk wanda ya kafirce ma Allah madaukakin sarki illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم mutum ya musulunta yana musulunci ya koma kafirci to Allah madaukakin sarki ce hushin Allah zai tabbata a gare shi kuma yana da azaba mai girma amma sai Allah ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma banda wanda aka matsa masa aka tilasta shi a ce in ba kafirci ba sai an kashe to waɗannan malamai wasu sai suka karbi sai suka kalli wannan aya sai suka ce to shi kenan sai su zo sai a ce me matsayin alqur'ani a wajen ku sai su ce alqur'ani halitta Allah sai a ce timbi eh, timbi sai a ce a kyale su su wuce manya manyan malamai wasu da za a kama sunan su a nan da yawan su muna karanta su a cikin hadisi muna jin tarihin haka suka yi domin su kubuta abu ya zo wajen imam ahmad rahmatullahi alaihi al-imamu ahmad ibn hanbal al'imamu ahmad aka zo da shi da wani almajiri matashi da ake ce masa muhammad ibn ja'afar aka zo da su aka ce me alƙur'a matsayin alƙur'ani a wajen ku al'imamu ahmad ya ce alƙur'ani maganar allah ne sifar allah ne minhu bada wa ilaihi ya ƙudu shi ma wannan matashin ya ce alƙur'anu kalamullahi minhu bada wa ilaihi ya'udu ita alƙur'ani maganar Allah ne sifar Allah ne haka kace eh haka ta tafi da su gidan yari tukuna kafin sarki zai ya kamata yi da su ana gidan yari sai wasiƙu a aiko ma al'imamu Ahmad da wasiƙu mutanen gari suna ce masa ya يا أحمد أنت إمام إن أثبتت أثبتنا وإن أنكرت أنكرنا ce ya kai a imam ahmad ji tsoron allah game da mu mu madiyanka ne kana da madiya wallahi in ka tabbatar da abin da suke so mu za mu tabbatar duk za mu ji an kuma ka musu aka ce baka yadda ba to mu ma muna tare da alimam ahmad rahmatullahi alai ya kalli wannan sannan yana gidan yarin nan kawai sai gashi an zo da wani matashi sunansa abul haisam al'imamu ahmad yana zaune kawai sai wannan matashin sai zo ya taba shi sai ce kai ne ake ce masa alimam ahmad ya ce eh ya ce but ya ce ka tabbata ya ce ka ganni nan a rubuta na a cikin black book bakin littafin sarki an ce bulala dubu goma sha takwas za a mini saboda shan giya da tata da laifuka kuma duk na yadda na yi ya ce kai bulala nawa aka kake maka kullum ba sha takwas ba ya ce ka tabbata ka shanya bulala sha takwas din nan ɗanta ala haƙƙi ya ce ni na yi haƙuri a kan ɓanna ni ɓarawo ne ka yanke mun ana mun waɗannan bulolin dubu sha takwas kuma ban tuba ba yace to kai ma bai kamata ka bi su ba halin da lalata shake mu mutumin kiki wa'azi ko shi yasa al-Imam Ahmad rahmatullahi alai yana da husnul wafa hayyar su kullun siyama wannan bawan Allah addu'a Abul Haisam yana zaune kawai sai dai hadi yana cewa Allahumma arham Abul Haisam Allahumma fir lahu ya Allah ka ji kan abul ya Allah ka gafarta masa Ɗansa abdullahi ibn ahmad ibn hanbal ya ce wai babu wane ne wannan abul haif din kullum sai ka masa addu'a sai ya ce kira ɗaya san shi ba shine sai ya bashi wannan labarin ya ce ɓarawo ne ɗan fashi a tsugumin ɗan fashi muka haɗe shi a gidan yayin ya ce shi yana cikin waɗanda suka mun wa'azi suka ƙarfafe ne akan cewa kan yadda da wannan ɓannar da ta sai da al'imamu ahmad rahmatullahi alai haka ya yi haka ce an yanki masa hukuncin kisa amma sarki yana jin tsoro ta kima amun in ya kashe al'imamu ahmad to mulkin shi ba zai tabbata ba sau da sai ya ce a ci gaba da ajiye mishi shi a gidan yari amma ya yanki da hukuncin kisa ana nan ana nan aka kai al'imamu ahmad wani gari can kaisariya daga bayanan nan sarki ya ce a zo da shi sarki mamun ya ce a zo da shi al'imam mamun ya ce shi kenan yau za mu mutu yau zan mutu shi kenan al'imam mamun ya ce ya Allah maɗaukacin suke ka ba wannan bawan naka tara a kaina al'imam mamun kawai ya kwanta bacci ya tashi suka ce wani daga cikin yan gidan ya eh, abin nan abin nan ne kuke ce musu gandarobobi gandaroba masu tsaron gidan yare Shi ya zo kawai ta da imamu ahmad shi ya ce matal ma'amun ya ce yau sarki mamun ya mutu imamu ahmad ya ce mun zata al'amarinmu zai sauki sai ya ce to amma wa fara al'amuru ilal wafiq ya ce yanzu wanda ya zama sarki kuma sarki alwafiqu ne sunan shi alwafiq shi kuma kan yake ga al-ma'amun al-imamu ahmad ya zata za a samu sauki sai ga tana ta kawo shi ma ya ɗauki aƙidar wanta shi ma haka ta kai kai kai kai ya ce to ya yadda al'imamu ahmadu na hanbal ya fito daga gidan yari amma aka yi masa house arrest ba a yadda ko ɗalibi ɗaya a ga yana karantarwa ba ko ɗalibi ɗaya ba a yadda a ga al'imamu ahmadu yana magana da shi ba kuma ba a yi zai zo masallaci ya salatar jama'a ba sai zai zauna a gida haka limamu ahmad ya zauna a wannan yanayin har sarki alwatin billah shi ma ya ce gagarin ku ne ya mutu sai na ukun sa almutasim billah sarki almutasim shi ma ya zo shi ma ya dauki aqidar yan gidansu sarakuna nawa uku haka take ta gwagwarmaya da limamu ahmad amma wani abu ko so da Imam Ahmad bai taɓa cewa a fito a masa zanga-zanga ba kuma Imam Ahmad ya ga dama a lokacin da ya ce a masa zanga-zanga wallahi mulkin su ba zai tabbata ba sai a je a samu al-Imam Ahmad ta a gidan yare a ce babu izini mu fito mu zanga-zanga ya ce a ah, ku ci gaba da musu da'a a cikin abin da suka umarce ku na gaskiya amma ka ku musu da'a kan wannan aqidar tasu haji malaman sunna kenan ana nan sarki almutasim ya mutu sai abu ya dawo hannun almutawakkilu ala Allah to ne ya zama bawan Allah ya kira al-Imam Ahmad ya ce ba ya ci gaba da da'awa karshe sai ya ce ba zai taɓa yanke wani hukunci ba ma sai al'imamu ya yarda amma daga wannan lokacin kuma al'imamu ahmad sai ya kama gudun duniya shi yasa malamai suke cewa kanan imamu ahmadu ibnu hanbal muhibban lil hadisi qabla al-mi'na wa sara muhibban lis-sunnati ba'daha kafin wannan jarabawar imamu ahmad malamin hadisi ne masanin hadisi ne amma bayan wannan musibar sai zama malamin sunna akwai bambanci tsakanin ka zama malamin hadisi da ka zama malamin sunna malamin hadisi za ka yi yadda hadisin da aka maka ce ya inganta ko inganta ba ma kai katin na ɗan bid'a ne a nan ka za a muna da shi a sun ake ba da labari tun muna yara aka ce min ya haddace hadisi sun fi dubu hamsin amma hadisin farko da zai fara jawo maka ba hadisin gaskiya bane kuma yana yana bid'a shi har yanzu bai mutu amma mai sunna da gaske shine wanda duk abin da ya karanta to zai yi kokarin ya aiwatar da shi ya aikace to kun ji yadda wannan aƙida ta zo mummunar aƙida ta ta musa sufofin Allah maɗaukacin sarki a ce Allah bai da sifa a cikin sufofin Allah da soyayyarsa Allah shi kyauta to shine wannan hatta hana a immatal islami har aka samu wannan sarkin da ake ce mishi al-ma'mun wanda na bada muka bada tarihin Ya zo yana gwada malamai sai a kawo malami sai a ce me matsayin qur'ani a wajenka ba qur'ani ba har at-taura har az-zabur har al-injil ma sai an tambaye mutum a ce me matsayin mutum matsayin sa a wajen mutum in ka ce halittun Allah ne sai a ce eh shi kenan sarki ya ce a kyale ta in ko ka ce maganar Allah ne su ba shi ke wada au ilal muwafaqati lahum ala dhalik sannan suka sarki da shi da jama'a ta suka gayyatar mutane cewa sai an bi su akan wannan mummuna aqidar ta to kun ji al-imam wa al-jama'ili rahmatullahi alayhi al-maqdisi ne littafin umdatul aka yana da wani littafi ne da ya rubuta akan wannan ya sa masa suna mihlatul imami ahmad ya kawo duk abin da suka faru ababen da suka faru duka a zamanin waɗannan sarakuna guda uku al-ma'mun al-wasiq al-mu'tasim al-imam al-lalaka'i rahmatullahi alayhi fi littafin sa i'tiqad ahli sunna wal jama'a yake cewa fa inna maqal ahli al-batin lam yadhhar illa bi sultanin qahir aw bi alimin fajir duk wata aƙida mummuna to abu biyu ke ƙarfafarta a samu shugaba lalatacce goyi bayanta ko kuma a samu malami mara jin magana ya kara wannan aƙida in aƙida ta samu waɗannan biyan kuma ga ta mummunar aƙida to shi ke an shiga uku ga ga sultanin tahir ga alimin tajir an samu lalataccen shugaba a zalimi ya zo ya ce dole sai an ba a kini da yake kai shi ne kake ganin irin waɗannan wasu sarakuna wasu shugabannin ƙasashe da ake ga su nan amma wannan bashar asad na ƙasar siriya haka ya sama malamai baban shi sa baban shi asad shi hafizul asad hafizul asad dan shi'a ne shi'a shi shi shi a shi'a nufairiyya su shi'a nusairiya su suna ganin sayyidina na Allah sannan bayan kasance wasu ɗan nusairiya sai kuma ya zo ya karɓi aƙida ta ta gurguzu aƙida gurguzu saboda ai ai ai jam'iyyar ita ce hizbul ba'ath al-ishtiraki socialist socialist ba Allah ba bauta Allah ba addini ba wani abin da za a yi a alakanta shi da addini ya zo ya mutu kuma ɗan shi ya zo ya gaje shi ya ɗora ɗansa shi ne kake gani yake ta kashe mutane ɗin nan a ƙasar siriya allah shi kyauta yanzu da za ka lissafa mutanen da basharul asad ya kashe su allah ka ya san yawan ya yi lokacin da ya riƙa bom ake sawa bom a abin nan a abin nan a drum bom a drum bom a drum ai muna jin labarin bom ne. Allah shi kyauta Allah ya kire mu da shi san karamin abu haka za a jefa shi shi ke hanya ya tada waje to shi abin da ya rika yi a jihon ya rika cika ba ma ba mai a je sai a saukar a jirgin sama a saukar da gare guda sannan wannan basharul asad din ya rika yana da wasu makamai makamai ne na guba wanda kawai ta sama zai sa a sojojin sama su hau jirgin sama kawai su ta kama garin da ba su bi shi ba kuma duniya tana shi, sai da ba dora shi aka yi ba tana tsammanin tuni da ba labarin shi labarin shi saddam hussein ya yi haka saddam hussein abin da yake nan abin da saddam kwana nawa ya suka gama da shi kai yanzu aka ce ka lissafa laifin da saddam hussein ya yi ma duniya yi gudano za ka iya lissafawa me laifin saddam hussein amma kaga shi sun gama da shi amma shi wannan gashi nan yana nan kuma bai tabbari ba yana nan yana ta abincinsa ana kallo duniya tana kallo rasha na goyon bayan shi iran tana goyon bayan shi tana ba shi makamai tana ƙarfafa shi amerika ma na ba shi a ɓoye su waɗancan gaba a yadda suke a fili suke yi ya ci gaba da kashe musulmai ƙasar siriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu tarihi a musulunci cikin ƙasar siriya annabi ibrahim alaihi salam tarihi ne tabbatacce ya zauna a ciki ƙasar siriya akwai garin da ake ce mishi halab shi ne gari na biyu bayan dimashku dimashkas da kake za ake cewa dimashkas to gari na biyu a siriya shine halab halabu shahaba to annabi ibrahim alaihissalam ya zauna a garin an ce da ya sauka a garin yana da taguwa to taguwar mutane annabi ibrahim alaihissalam wanda ba su da kuɗi talakawa sai rika shayar da su nonon taguwa shi ne sai ake ce masa daga nan maganin ya samu sunansa halabu shahaba dabbar ta sa ita ake ce masa shahaba'u to halab din garin kenan shi ne wannan saboda in aka yi rashin sa'a Allah ya jarraba al'umma wani shugaba ya ɗauki wata mummunan aƙida to an shiga uku domin shi zai fito da gane ne ce sai an bi madi da shi shine a samu lalataccen malami mai surutu wanda ya iya magana wanda yana cikin wa in ya kulu tasma'a li qawlihim in dai zai buɗe baki ya magana sai ya sai ya gamsar da kai to shi ce saboda Allah ya shirye mu Allah ya tsare mana aqidan mu Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga miyagun aqidu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in يا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وعئنا ولا تئن علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين مخبتين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka sukar da zaman lafiya a cikin ƙasar mu ya Allah madaukakin sarki ka sukar da kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin wannan ƙasa ta ya Allah ka kare mu daga fitinu da kashe-kashen rayuka da sace-sacen dukiyoyi da kuma sace mutane ya Allah madaukakin sarki ka kare wannan al'umma ya Allah madaukai saki kakkaban wannan al'umma a hannun azzalumai wanda suke yan ta'adda masu cutar da ita ya Allah madaukakin saki ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka domin ka gafarta mana mu fita daga cikin wannan yanayi da muke ciki wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi sabi ajma'in wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya kuma suke da lafiya Allah ya kara musu ya sa kuma su ci gajiyar ta wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi sabi ajma'in فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك